فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار ‘yan uwa iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiya a cikin wannan makaranta ta kulliyatu abubakar majidaɗi Al'islamiyya. islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta mu kebbi state allah ya ƙara muna albarka muna addu'a ga bawan allah da ya gina wannan makaranta domin lada ta kai zuwa ga iyayensa Allah ya kai lada wannan aikin zuwa ga iyayensa shi kuma Allah ya masa wata mafita da murshi baki daya idan ba amanta ba jiya shehun malami kuma alaramma wato mala adamu nuhu ya karbi wannan karatun inda shi ma ya samu kusan minti arba'in yana gabatar mana da wannan karatu Allah ya saka wa malam da alkhairi to insha Allahu za mu ɗora darasinmu daga inda muka tsaya a cikin wannan littafi wato na sahihul adabul islamiyya wato ingantattun ladubban musulunci duk wanda ya ji wannan littafin ya ji kiraye-kiraye da mai wannan littafin ya yi domin wato ba wa wannan littafin muhimmanci to daga cikin shawarwarin da ya bamu shine muka ɗauki wannan shawara muka sa wannan littafi kuma fatanmu muga cewa mun sauke wannan littafi in muna da rayuwa in ba mu da rayuwa kuma insha Allahu za a samu waɗanda za su yi ƙoƙari a sauke wannan littafi idan ba manta ba shehin malami jiya ya ware muna magana game da wato adabul wudu wato ladubban alwala kun ga alwala idan mutum zai alwala tana da ladubba babban malami sheik wahid abdulsalam bali ya ambata mana ladubban alwala har guda goma sha biyu wanda ya ce waɗannan abubuwan kamata ya mahadarce su ga kanmu to wayannan ladubban jiya malam ya karanta mana ladabi na farko shine yin bismillah a lokacin da mutum zai alwala ladabi na biyu lokacin da mutum zai alwala shi ne ya yi asawaki ladabi na uku shi ne cika alwala ma'ana yin alwala kamar yadda shari'ar musulunci ta karantar kamar yadda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka ruwaito cewa sun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana yin alwala ladabi na hudu shine wato rashin yin almubazzaranci da ruwa rashin bannan ruwa a cikin alwala to da yawan mutane sun saba da wannan kaga wani zai alwala ya ci ko wani irin katon kwano ko ya ci katon ya buta duk ya zube da sunan alwala ta ya kai tumala ya gaya mana wannan baya cikin ladabin alwala mutum ya almubazzaranci da ruwa ruwan nan arziki ne na Allah dukiyan Allah ne kuma Allah ya hana mu yin almubazzaranci to yau insha Allah za mu tashi ladabi na biyar mala yace shine ghaslul kaffaini wato wanke tahuna guda biyu yana daga cikin ladabin alwala idan mutum ya zo alwala ya wanke tahunansa guda biyu ba wai ya wanke tahin hannunsa na dama so uku ba ya wanke tahin hannunsa na hagu so uku ba shi ne abinda ake so a yi ba hadisin da ya zo yana magana game da wanke hannun dama sau uku a wanke hannun hagu sau uku hadisi ne wanda bai inganta ba malaman hadisi suka ce hadisi ne za'ifi. amma abin da ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shine a haɗa tahunan hannaye guda biyu a wanke su kuma anan nake kira zuwa ga iyayenmu mata da suke yi magawa wanka idan an je mata alwala ita ma a ɗabbaka wannan sunnar a daina cewa a wanke hannun dama sau uku a wanke hannun hagu sau uku a'a a haɗa hannayen gaba ɗaya guda biyu a wanke su tare a sake wankewa a sake wankewa har sau uku wanki na ɗaya da na biyu da na uku wannan shine abin da ya dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam mala yace fafista yi haini jiya ɗan uwa malam Adamu yake tunatar da ni lokacin da nake ta magana waroya-waroya, waruya ce hankali na ya ɗagu. ina cewa warwa ya kamata in ce rawa fulanun misali a ce rawa musulmin sai in ce ruwa musulmin wannan kuskure ne Allah ya yahe muna da haka duk wanda ya ji wannan rakodin ko kuma wanda ya karanta sai ya gane kuskure ne abin da yake daidai shine a ce misali rawa musulmin ko rawa kaza kamar yadda za ku ji cikin karatun da zamu yi nan gaba fafista ya haini ya tabbata a cikin Buhari da Muslim an abdullahi bin zaidin bin asim al'ansari an karɓi hadisi daga abdullahi ɗan zaid ɗan asim al'ansari radiyallahu anhu Allah shi yarda da aikinsa kun san shi ma ɗan uwa mala adamu nuhu ya tunatar da mu wannan ya ce ba kamata ya kace Allah shi yarda da sahabin ba Daman ya yarda da shi sai dai ka nema masa addu'a Allah shi yarda da aikinsa to jiya ma yana karatu na ji ya gyara wannan wurin ni ma sai an yi hankuri sabo shekaru da shekaru muna cewa radiyallahu anhu muna ba da lamirin zuwa ga sahabi don haka radiyallahu anhu Allah shi yadda da aikin sahabin daman Allah ya yarda da sahabi tunda Allah tuni ya ce Allah ya yarda da su Allah ya samu dace don haka wato daga Abdullahi dan Zaid dan Asim al-Ansari radiyallahu anhu Allah shi yadda da aikinsa fi wasfi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da abdullahi dan zaid yake siffanta muna siffa arwalla annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa fada'a fada'a bi ina'in sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira a kawo masa wato ina abinda aka ce ma ina'in wani mazubi ne da ake arwala da shi amma buɗaɗɗe an gane kamar yace a kawo masa ƙwarya ko a kawo masa tasa ko a kawo masa kwanon da zai yi arwala ko a kawo mai kaskon da zai yi arwalla ko mina na dai ba buta ba ce wani abu ne wanda yake mazubin buɗaɗɗen abu ne sai yace a kawo masa ina fada'a bi ina'in yayye kuwa a kawo masa ƙwarya arwala ko kuma kaskon arwala. bayan an kawo masa kaskon arwala yana da ruwa ciki ruwan da ba su da yawa kamar yadda suna ta tabbatar eh? wato a ce rabin sa'i ko ba haka ba mudu mudun nabiyyi karami shine kwatankwacin ruwan da annabi sallallahu alaihi yake arwala da su kamar ka ce fiya wata guda jikkar fiya wata kowa ya kokari ya koyi arwala da fiya wata guda in ka saba akwai daɗi ko ta yi a ta kama aka je wani gurin kawai gaji kafiya wata an ba kowa guda guda shikenan in ba a cikin ka adda wani datti ba ko wata kura ba ji kafiya wata guda iyakar mudu guda in mana jin bata ma kai mudun ba iyakar ta haka nan koda ta yi saboda haka sai ka saba da arwala da ita domin kauce ma ladabin da aka ambata na rashin yin banna da ruwa fada'a bi ina'in yayye kuwa yace a kawo masa kaskon arwalla ko kuma kwanon arwalla bayan an kawo masa fa aka fa'a min ha ala ya daihi sai ya karkata wannan kaskon ko wannan kwanon ya karkato shi ala ya daihi ya zuba waɗannan ruwan a kan hannayensa ashe wannan na nuna mana idan mutum ya zo zai arwalla in dai tun ko ba tare da ya wanke hannuwan ba to in zai fara arwalla sai ya fara karkata wannan kwanon ya wanke hannuwansa sannan na zai cewa ya ci gaba da sa hannu nai cikin wannan kwanon tun da dai zai kurkura baki zai yi kaza ya sa hannu ne to shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya karkata wannan kwanon ya wanke hannayensa guda biyu an ce fa aka fa aminha ya karkata ruwan ala ya dai ya zuba akan hannayensa guda nawa guda biyu ba a ce fa fagasala yadul yumna salasa marra summa yadahu al-yusra salata marra ba an ce yadaihi huma su hannayen guda biyu damirin huma yana kuma zuwa gani hannayen guda biyu ko huma ya wanke hannayen guda biyu salasan shudi uku ya wanke so ɗaya ya sakewa ya sake yi har so uku wannan haka aka so in zai samu in ka zo arwalla ka yi shuɗi uku uku in bai samu kana iya guda guda kuma kana iya biyu an gane ko da wanda ya shuɗi guda da wanda ya shuɗi biyu da wanda ya shuɗi uku duk ɗaya suke Allahumma sai dai in mutum na da wani datti a hannayensa to ya ga damar ya wanke hannuwan so uku amma sauran gaban da ba su da wani datti sai ya wanke su shuɗi ɗaya ɗaya ko ya wanke su shuɗi biyu biyu a cikin arwalla don ka akasa nan ka yi salasa marra nan ka yi so biyu nan ka shuɗi guda arwallar ka bata da wata matsala cikin arwallar annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yana yin wannan akwai dogon bayani da aka kawo ga shi nan abin da ya shahi sai dai bayani yana da tsawo sosai ba za mu tsaya sai mun karanta shi ba za mu wuce Ya dai kawai tattaunawa da ake yi game da wanke hannuwa me matsayinsa mustahabbi ne ko wajibi ne suka ce idan mutum ya riga ya tashi ne daga bacci to wannan lalle wajibi ne bacci nan ko na rana ne ko na dare ne ya tabbatar da ya wanke hannayensa gabanin ya sa su cikin kwano amma in mun kana mu'amala hannayenka ba su da wani kazanta to in ka zo za ka wanke hannuwan nan so uku kamin ka fara arwalla wannan mustahabbi ne in kai ana kwakwai ladar da za a baka don kai wannan aiki Ya'yan uwa ladabi na shidda shine almadmadatu wal istinshaqu min kaffin wahidatin wato almadmadatu kurkurar baki ko kuskurar baki haka daga jiwon suna cewa ni dai hausa ta kurkurar baki an gane eh kurkurar baki me ake ce ma kurkurar baki abinda ake ce ma kurkurar baki ka sa ruwa ga bakinka ka jujjuya su ka zube su shi ake cema kurkurar baki an gane idan ka zo kurkurar baki ka sa hannunka ka yi goga bakinka ka shigo da wani aiki ma'ana ka haɗa kurkurar baki da asawaki wanda shi ku asawaki yana cin gashin kansa ne gabanin a fara arwalla ake fara shi a jima'a mun gane ko to abin nan ladabi na shidda kurkurar baki wal shaƙu da shaka ruwa min kaffin wahidatin daga tafin hannu guda an gane za ka ji wasu kawai an ka zo arwalla sai an ka ɗebo da hannun dama sai a ba hannun hagu a yi wani taɓa taɓa haka sannan sai a shaƙa da wannan ba wanda ya saka wannan an gane ko kurkurar baki da shaka ruwa me shaka ruwa abinda ake ce mu shaka ruwa shine jazabul ma'i bil amfi mutum ya jaye ruwa da hancinsa akwai sansanar ruwa akwai shaƙa ruwa shaƙa ruwa shi shari'a ta ce ai ba sansanar ruwa ba wanda ya zo haka to ya sansana ruwa bai shaƙa ruwa ba amma wanda ya shaƙa ruwa shine wanda ya ɗeba ruwan ya ɗan ja su haka sun ka shiga Allahumma in kana azumi to ba a son ka kai makura wajen shaƙa ruwa amma in ba ka azumi ka ja ruwan ta yadda ba za su cutar da kai ba saboda ni duk wani zunubin da hancin ka ya shaƙa to sadda ruwan za su to za su to da wannan zunubin in dai zunubin yana da alaka ne da Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce in dai karamin zunubi ne ba babban zunubi ba ne sannan kun ji malai ce min kaffin wahidin da tahi guda sannan ku kula da wani abu malama yana son ya nuna muna da shaƙa ruwa da da kurkurar baki da shakarwa fa tare aka yin su shi yasa da ya zo wajen ladabin bai rarrabe su ba sai ya game su guda fafis sahihaini ya tabbata cikin Buhari da Muslim an Abdullahi bin zaidin bin Asim al-Ansari radiyallahu anhu radiyallahu anhu fi wasfi wudu'i Rasulullahi lokacin da shi Abdullahi dan Zaid yake siffanta arwallar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa yace summa adkhala yadau sannan manzan Allah sallallahu ya shigar da hannunsa kenan wani hannu hannunsa na dama bayan ya gama wanke hannayensa guda biyu sai shigar da hannunsa na dama bayan ya shigar da hannunsa na dama sai ya yi mi kenan sai ya ɗeba ruwa ya ɗeba ruwa kusan kwacin wato rabin tayan hannu kwacin rabin tayan hannu sai ya ɗan ɗebo da ya ɗebo su rajaha sai hitar da wannan hannun nashi daga wannan ƙwaryar wanda ya ɗeba ruwa fama ba ma ya kurkura baki wasan shaƙa ya shaƙa min kaffin wahidatin daga tafin hannu guda kenan da ya ɗeba ruwan rabin tahin hannu nai sai ya raba su gida biyu rabi ya kurkura rabi ya shaƙa bayan da ya kurkura na baki na nan baki ko sai rabi ya shaka sai ya shace sai ya zube waɗanda ya kurkura kun gane ko da ya ɗebo rabin tayan hannu sai yabba baki rabi da yabba baki rabi daman suna nan cikin baki yana jujjuya su rabin nan da ya rage sai ya shaka to wa ya yi sauki yanzu na hanci ya yi matsala sai ka shace su su ko na baki ka zube su to ka kurkura baki kuma ka shaƙa ruwa ka sha ce, duk da a cikin ruwayar ba a kawo magana ya sha ce ba amma kai ko ba a ce ma ka sha ce ba ka san baka barin cikin hancinka saboda ko ba a faɗa ma ka sha ce ba ka san sai ka shace su an gane ko fa mazama ba wasan shaka min kafin wa'idatin fa fa'ala zalika salasan ya aikata haka hasso uku ya aikata min kurkurawa da shakawa da shacewa hasso uku wannan shine dalili da hujja na cewa wato idan mutum ya zo kurkurar baki da shaƙa ruwa da tayan hannu guda ake ladabi ne daga cikin ladubban alwala an gane ko imamu shafi'i ya yi wata magana mai ban ƙayi magana mai ban shawa in kun duba daidai bayan mala ya ambaci matsayin wannan hadisin ya ce hadisi ne muttafaqun alaihi rawahul buhari imamul buhari ya fitar da shi nambar hadisi ta ɗari ɗaya da tamanin da shidda imam muslim ya hitar da hadisin nambar hadisi ta ɗari biyu da talatin da biyar ƙala shafi'i fil um imam shafi'i yana da wani babban littafi da ya ana ce masa al'ummu na imam shafi'i to imam shafi'i a cikin wannan littafin sai yake cewa wa habbu ilayya ni dai abin da ya ƙaunatuwa a wurina an yabda almutawaddu'u mai arwalla ya fara ba da ya daihi bayan ya wanke hannayensa guda biyu an ya tamabmaba ya kurkura baki wa yastanshika wa an ya tamabmaba ya kurkura baki wa shiƙa ya ruwa salasan so uku ya akhudhu bi gurfatan zai ɗebo ruwa da tayan hannunsa kawata guda lifihi wa amfihi domin baki ne da hanci ne wa yadda hulul ma'a amfahu sai shigar da ruwa cikin hancinsa ya shaka sauran kuma ya kurkura ila har zuwa ƙarshen maganarsa imamu shafi'i ya ce ni dai wannan shi ya hisoyuwa gare ni akwai babban malami alhafiz ibn qayyim ya yi wata magana mai ban cikin zadul ma'ad mujalladi na ɗaya shayi na ɗari ɗaya da tasirin da biyu wato ibn qayyim yake cewa wa na nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yata mabu mabu yana kurkura baki wa yassan shiku yana shaƙa ruwa taratan wani lokaci bigur fatin wato da kawata guda wa taratan wani lokaci bi gurfataini da kahota biyu wa taratan wani lokaci bi salatin da kahota uku Wakana, hafiz wato ibnu qam yake cewa Wakana, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yasilu bainal madmadatu yasilu bainal madmadati wa istisha yana yana wasalu ba fasalu ba yana sadar da kurkurar baki da shakarwa kuna ji ko gamewa yaka kenan fa ya akhudha nisfa algurfata sai ya riki rabi kawata guda lifan mihi domin baki ne wa nisfaha rabi li'amfihi domin hanci ne sai ibn qayyim yace fa hadayhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen kurkura baki da shakawa kanal wasalu bainahuma shine sadar da su yake ba rarrabe su yake ba an gane ko jama'a kanal wasalu bainahuma sadar da su yake tsakanin su kama fi sahihaini kama yadda haka ya tabbata cikin Buhari da Muslim min hadisi Abdullah ibn Zaid anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tamadu maba wastanshaka min kaffin wahidin. an gane fa'ala zalika salasan yana yin haka har uku wannan magana ila har zuwa inda alhafiz ibn qayyim ya tsaya ibn qayyim ya ce amma hadisu amma hadisin da ya ce ra'aitun nabiya na ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yafsilu bainal malmadati wal istinshaq yana rarrabewa tsakanin kurkurar baki da shaka ruwa ibn qayyim yace fa huwa hadithun da'ifun hadisi ne da'ifi bai inganta ba rawahu abu dawuda kuma abu dawuda ne ya ruwaito shi a cikin littafinsa in ka duba number hadisi ta ɗari ɗaya da talatin da tara fihi illatani shi hadisin da ya ce a yi fasalu a rarrabe yana ɗauke da illa guda biyu illa ta farko akwai wani da ake kira laisa bin abi salim za'ifin to shi laisa bin abi salim ɗin nan za'ifi ne illa ta biyu akwai tsalaha, ibn musarraf shi ko ne majahuli ne to wannan shine illar hadisin shi yasa hadisi yana bulugul maram ki ga hadisin ke karanta cikin bulugul maram amma hadisi ne wanda wato bai tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma ya jama'a yanzu wanda ilimi bai zo masa ba dangane da wannan to sannu sannu sai a yi ta lurar da shi har Allah ya sa ya gane tunda mun saba iyayenmu da kakanninmu sun saba da su shaƙa ruwa sau uku su ce sau uku to kaga yanzu in ka zo musu da wani abu kuma aka san wancan sai an bi a hankali ana lurarwa tun da karatu ne kullum ana zuwa makaranta ƙarin ilimi ake samu an gane ko wa'yancan da suka kawo hujja da hadisin ga a lokacin da suka kawo hujja da shi ba su san hadisi ne da ifi ba bincike ne na baya-baya da ya zo sai a gane hadisi ne da ifi don haka tun da akwai hadisi sahihi wanda ya tabbatar da wasalu akai ba fasalu ba sai a aje da'ifi a ɗauki sahihi Allah maɗauki sarki ya sa mu gane yayin uwa sai ladabi na bakwai daga cikin wato ladubban arwalla shine taklilu wato asabi'il ilyadaini wato tsatsefewar asabi'ul yadaini wato 'yan yatsun hannaye guda biyu Warri warrijilaini da kuma yan yatsun kafa guda biyu da yawan mu ba san da wannan ba la'alla mun san ana tsatsefe yan yatsun hannu amma ba san ana tsatsefe yan yatsun ne kawa ba an gane ko har waɗanda suka gabace mu a waɗanda ba su hadisin tsatsefe kawa bai zo musu ba kamar imamuna maliku rahimahullahu wata rana yana ba da fatawa aka yi masa tambaya ga shi nan in dama ta ba muna iya karantawa an gane ku? to takhlilul asab asabi al-yadayn war rijlayn rawa tirmidhi ga yanzu na gyara gajiya sai da karanta irin haka sai nace ruya kuskure ne Rawar tirmizi don babban malami Muhammad Nasiruddin albani ya ambata a cikin littafin sa mai suna Tamamul Minna lokacin da yake magana game da Sayyidu Sabiq wanda ya littahin wato cikin sunna sai ce daga cikin hadisan da ya zo da su akwai da'ifai sai ce saboda yana zuwa da siga ta mabaniyul majhul yace ruya ce hadisi an ka ce ruya alama ta da ka nuna hadisi akwai matsala ciki ne an gane ko da haka rawar tirmizi imamu tirmizi ya rawaito hadisi wa qala hasanun sahihun kuma tirmizi ya ce hadisin nan hasan ne kuma sahihun ne lokacin da muke karatun littafin misalawar hadisi da ku na yi muku magana akwai malaman da suka ce shi imamu tirmizi idan ya ce hadisi hasanin sahihun shina da abin da ya kanu amma wasu malamai sun ka ce hadisi hasan sahihun suna niyan hadisin hasan ne kuma sahihun ne amma wasu malamai suka ce a yana nihin hadisin hasanin sahihun ne yana da wata daraja shi ma al-laqid bin sabara daga laqid dan sabara radiyallahu anhu Allah shi yadda da aikinsa ƙala ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza tawadda'ata fa khallilil asabi'a annabi ya ce yayin da duk kake alwala to fa khallilil asabi'a ka tsatsefe yan yatsunka anan bai ce yan yatsun hannu ba bai ce yan yatsun kawa ba ya dace ka tsatsefe yan yatsunka sai wasu sun ce ah yan yatsu to hannu shi ka nuhi kawai suka fahimci hadisi yan yatsu hannu shi ka nuhi an gane wa rawat tirmidhi aidan imam tirmizi ya sake ruwaita hadisi kuma wa hasanahu yace hadisi ne hasan an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah eh radiyallahu anhu mane ko radiyallahu anhu eh radiyallahu anhu ma Allah shi yadda da aikin su shi Abdullahi dan Abbas da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle annabin rahama ida da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza tawadda'ata yayin da ka zo alwalla fa khallil baina asabi'i yadayka ka tsatsefe tsakanin yan yatsun hannayenka wa rijlaika da kuma yan yatsun kafarka kun ga wanga hadisi ya to karara a tsatsefe mi yan yatsun hannaye a tsatsefe mi yan yatsun kafa wannan hadisin wato hadisi ne Hassan, imam tirmidhi ya tar da shi nomar hadisi ta talatin da tara wa ƙala Hassanun garibun ya ce wannan hadisi Hassan ne kuma garibun ne abin da nace muku duk sada muka zo ga hadisi yaren malaman hadisi ba bar musu yaren su kaka ce sun ce hadisi ne mai kyau kuma bakon hadisi sai wani ce a'a to mai kyau ne kuma bako kuma mai kyau kuma bako sai ya fahimci hadisin da wata mummunan ma'ana amma wani istilahi ne na malaman mistalahul hadis yaren su ne sai ka je ka karanci wannan fanni kaka sanin miskini da hadisi hasan me suke ni da hadisi garibi ko yaya dai ne hadisi hasan hadisi ne ingantacce hadisi garibi hadisi ne ingantacce mala yace kaifiyatu takhalil zan dan ya in gani ko karatun na karantuwa domin wato a wurin gaskiya ya kusan shahi ba ku abin da nake so mu cin masa ko kuma ku karanta sharhi in kunta za ku ji dai cikakken bayani amma dai takaitan takaitawa ya ka magana har ya kawo abin da ya shahi wato yake cewa wato rawal bai haƙiyu Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisi mai namba ta 361 bi sanadin Hasan da isnadi Hasan an Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab daga Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab yace sami'tu ammi yaqulu naji ammi na yana cewa sami'tu malikan naji imamuna maliku rahmatullahi alaihi na ji ba ku ce amin ba ana wa imam mali addu'a akwai shiru yanzu duk in an ga ce Allah cewa iyayen ku gawara ba ku ce amin Allah cewa iyayen ku gawara to Allah cewa imamu na maliku rahama yace sami'tu ammi yaqulu naji ammi na yana cewa sami itu malikan naji imamuna malik rahmatullahi alaihi yus'alu ana masa tambaya an ta khalili asabi'ir rijlaini ina hukuncin tsatsefe yan yatsun kawahu guda biyu fil fil wudu'i a cikin alwala Faƙala. da aka tambayi imamuna malik rahmatullahi alaihi sai yace Laisa zalika alan nas wannan tsatsefe 'yan yatsun ƙawahu a wurin mutane ai ba wani abu ne ba ba komai ba ne an gane ku ba komai ba ne ma'ana in kaga dama ka bari abinda Imamu na maliku ya ambata kenan ƙala sai wannan ɗalibin nasa ya ce fataraktuhu hatta haffan nasu da yake ana karatu ne Imamu na mali ya bada waga fatawa sai na kyala imamuna malik sai da mutane sun karage shin ne hatta haffan nasu sai da mutane suka rage faƙultu lahu sai na ce masa ya aba abdullahi na ce ya kai baban abdullahi sami ituka tafti fi mas'alati takhlilil asabi Na naji kana ba da fatawa dangane da wato tsatsaifi 'yan yatsun kafafu guda biyu na ji kana ba da wannan fatawar kuma za'amta na ji kariya cewa an laisa zalika alan nasi wurin mutane ba komai ba ne na ji kace haka nan kamar kunne na na yadda ka faɗi haka nan ko ko hankali na ta wuri ba haka nan na kace ba akara makallahu cikin ladabi da girmamawa sabanin muyo dalibi zai maka gyara kawai karan tsaye zai maka cikin mutane sai kai sai ya to zarta ka wai a gane ba kai karatu ba shi shi ya karatu eh yace a gara maka lawo shin hankali na saboda in mutum na karatu kaɗan ka gwamta idanunka tunaninka na zuwa wani wuri yace na ji ka haɗu wannan in ka san da wannan ka san da ka haɗu wannan yace eh na san da na haɗu wannan Ya ce to wa inda na fi zalika sunnatu mu wa wurin mu tsatsefe yan yatsun kawahu in an zo alwala muna muna fi sunna ce faƙala wa mahiya. me dalilin ku ce mai sunna Faƙultu, qultu haddasa nan laisu bunu sa'adin wa bunu luhai'a wa amru bunu harisa an zaid ibn amru al-mu'afiri an abi abdurrahmani haka ne alhabali an mustauridi bin shaddadi alƙurashi ƙala kun ji hadi mazajen hadisi ya ce haka ne alƙurashi ƙala ya ce ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya duluku Bikin khinsarihi na gani yana gugawa Bikin khinsarihi da ɗan ƙaramin ɗan yatsansa ma bayyana a sabi irjilai abin nan da a tsakanin yan yatsun kafafunsa guda biyu na ana so hada muku tutta khalili. siffar yadda ake tsatsafe yan yatsun Ya to ya gane yana tsatsafewa faƙala. sai imamuna maluku rahmatullahi alaihi sai ɗaya ce inna haza hadisun hasanun imamuna malik malamin hadisi yana jin mazajen hadisi da an ka ambata sai ce a ai wannan hadisi da ka kawo hadisi ne hasan amma wa ma sami ito bihi kaɗu ran da nake ban taɓa jan hadisin ba kuna ji jama'a ran da nake ban taɓa jan hadisin ba amma da jin mazajen hadisin to hadisi ne mai daraja hadisi hasan an gane ko yawwa ko kuma hadisi ne mai kyau amma ban ji shi ba amma dai ma'ana ta hadisi ne hasan tunda ya san ka'idojin mazajen hadisin da ya ji su ya san hadisi da darajar za a iya bashi imamuna malik ya ce amma ban taɓa jin wannan hadisi baran da nake duniya illa sa'a sai wanga lokaci da ka karanta hadisin da sun masami ituhu daga baya sai na ji imamuna malik yus'alu ba da zalika an ana masa tambaya game da hukuncin tsatsefe yan yatsun kawahu fa amara bi taqlilil asabi sai umarni yan an zu'ar walla a tsatsefe yan yatsun kawahu qala ammi kawuna yace ma aqalla man yatawadda illa wa minana wa yuhituhu al-khatt allazi wato yace ya ƙaranta ga wani yayi arwalla face kewaye ko zane wanda haka ne wanda ya kewaye karkashin babban ɗan yatsarsa firrijili na ƙawarsa face in mutum bai hatara ba bai wanke shi yasa aka so in ka zo tsitsafe ɗan yatsun ƙawa wannan zanen na nan karkashin babban ɗan yatsanka in baka kula ba shina nan sai ka bar shi da lam'a ba tare da ka murza shi ba in baka kula ba kun gane ku shi yasa sai ce sai wannan fa innan nasa menene sununa ibhamihim inda alwudu don haka mutane sun kasance suna murza babban ɗaya yatsu in sun zo arwalla haka ne min menene faman faƙar zalika salima duk wanda ya zo arwala ya kula da wannan ya tsaya ya irin wannan to salima ya kubuta in ka zo arwala ka tsaya ka sadan ya tsanka kan murza abin da a tsakani hatta wannan zane zane da aga babban ɗaya tsaka da ya haiko ne girma shi ma kan murza shi saboda yana yiwuwa ruwa ba kai gare shi ba kan murza shi ka tabbata ka in kai wannan ka samu ka kubuta in ba kai wannan ba kai Alwalla, in wurin nan na da lam'a Alwalla ka ta samu matsala jama'a muna fahimta na'am to yana jin muna wadatuwa da wannan sauran bayanai da suka kawo wannan ba sai mun tsaya mun karanta shi ba amma dai abin da ake so ya fito mana matsayin tsatsefe yan yatsa ko da wani ya ce miki to ya a mazhabar malikiya ba su kawo magana tsatsefe yatsun kawa ba sai dai tsatsefe yan yatsun hannuwa sai ka ce hadisin da ya magana yan yatsun tsatsefe yatsun hannuwa kuma shi ya yi magana akan tsatsefe yatsun wato kawa amma hadisin ne magana tsutsefe ya kawa hadisin lokacin imamu na malik bai ji hadisin ba amma ya ji hadisin tsutsefe ya tsun wato hannuwa shi yasta ba su kawo wannan magana ba yayan uwa wannan shine wato ladabi na bakwai daga nan sai ladabi na takwas shine almubalagatu fil istinshaqi wato kai makura eh, a cikin shaƙa ruwa illa an takuna fa'iman sai in kana azumi sawat tirmizi imam tirmizi ya rawaito hadisi wa qala hasan sahihun alla qaida bin sabrata radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah akhbirni an wudu'in ba ni labari dangane da siffa arwalla qala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo arwalla fa asbigil wudu'a ka cika alwalakka wa khallil bainal asabi'i ka tsatsafe tsakanin yan yatsu wa balak fil ka kai makura a cikin shakarwa illa an takuna sa'iman sai in kana azumi ya yan uwa ladabi na tara shine takhlilul lihiyati wato alkasifati tsatsafewar gemi mai yawa idan ya kace ma alkasifa mai duhu idan mutum na da gemi mai duhu ana son ya shi kai ko bai da duhu dai ya tsatsefe shi rawa abu dawuda bi sanadin la ta bi imam abu dawuda ya rawaito wani hadisin da malaman hadisi ke kira hadisun la ta bi eh malaman hadisi na da wani yare da suke ce ma hadisi la ta bi eh suna da wannan yaren to abu dawuda ya rawaito wani hadisi da sanadin da la ta bi an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza tawadda annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da yake alwalla akhadha kaffan min ma'in yana riƙar tahi guda na ruwa fa adakhalahu sai shigar da shi ta hata hankihi karkashin wato hankihi karkashin karkashin hanakihi karkashin haɓarsa kun gani nan karkashin haɓarsa kenan inda mi inda gemi fa khallala bihi liyatahu sai ya tsatsefe gemayarsa wa qala kuma sai ya ce haka za amarani rabbi azza wa jalla sai manzo Allah ce haka ubangiji na mai girma da buwaya ya umarce ni yana alwala da haka idan mutum na alwala sai ya ɗebo wasu ruwa na musamman don ya ba geminsa ko ba haka ba wannan sunna ce ta annabi muhammad wannan yana ƙara ƙarfa magana gemi kenan ko gemi ba al'ada ba ce balle a ce ai ba a gemi biyu cikin gida guda ni da gemi kai da gemi wannan ba haka ba ne sunna ce ta annabi muhammad in mutum ya aje da niyyar sunna ya samu lada in mutum ya aje da niyyar wani ɗan kwallo ya aje gemi to shikenan ba wata lada da zai samu in ya yi da niyyar koyi da wani kafiri shi shikenan yana tashi ranar kiyama tare da wannan kafir in ya aje da niyyar koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shikenan sai yi wannan Allah ya samu dace rawat tirmidhi imam Tirmizi ya rawaito hadisi yake cewa wa qala hasanun sahihun an usman bin affana daga usmanu dan affana annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yukhallilu lihiyatahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsatsefewar gemayyarsa ladabi na goma almuhafazatu alal wudu'i kiyayewa akan alwala ina ma'ana kiyayewa akan alwala zama da alwala ko yaushe in yanzu nan lalura ta same ki ki jike wani abin da alwala ki ta kare sai ki tashi ki je ki ɗebo ruwa ki saki alwala in ki kama hanya za kina gida kullum ka zauna da alwala shine almuhafazatu alal wudu rawa rawa rawa rawal rawal imamu ahmadu imam ahmad ya rawaito hadisi bi sanadin hasanin an saubana radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce saddidu wa qaribu wa amalu wa khayru wa'alamu anna khaira amalikum as-salatu wa la yuhafizu ala illa mu'minun yace saddidu ku tsakaita cikin ibadarku ku yi ibada ta tsaka tsakiya kar ku yi ibada ta wace gona da iri wadda zaka gaji baka iyawa a ce wata yanzu tun kare goma sha biyu na dare ta kama kiyamun laili in ki kiyamun laili ki kama ki kama tun sha biyu na dare sai da alfijir ya keto ki ta yi to gobe ke ku sai a tar da wata ba hake ba eh saboda ke ce da ranki to sai manzo Allah ce a asaddidu eh saddidu ku tsakaita cikin ibadodinku duk wanda zai yin wata ibada to yayi tsaka tsakiya wa qaribu kunhi Allah subhanahu wata'ala da ibadarku wa amalu ku tashi ku ta aiki kada wani ya zaune inda duk an kai abu Allah ka ba mu aljanna ka da rahamarka ayi aiki a yi aiki ko nan duniya yanzu misali wata da kike in ta toza ta shigo wurin ga ki dan jaye mata kike malama aiki ta yi aiki aiki shi ka sa daraja ka ta daukaka kun gane kai aiki sai ka yi aiki ne daraja ka za ta daukaka amma ka zo ka zaune ke zama raguwa babu aiki eh? sai ki ga wata wadda bata kai ki ba ta zo ta wuce ki saboda aiki shi yasa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama ce wa amalu ku yi ta aiki an gane sannan wa hayyaru in za ku aiki to ku tsaya ku dibi aikin da ya kowane aiki falala da daraja da lada sai ku yi shi tunda duk sarka ga aiki wanga ya yi wanga to ya hanka ce wanga ya yi wanga zaɓi wanda ya yi kai wa khayyiru wa alamu ku sani anna khayra amalikum as-salat mafi alkhairi cikin ayyukanku ita ce sallah an gane ku saboda me sallah in kace karatun qur'ani to ai sallah ta kunshi karatun qur'ani in kace ruku'i to ai sallah ta kunshi ruku'i in kace kaza sallah ta kunshi tasbihi hailala wane ne duk sallah ta gani shi yasa duk sadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kinci kai ne cikin damuwa sai ya ku kawo min buta shi yasa kuma jama'a abin da cewa duk wanda ya ga wata matsala ya ja buta ce gaskiya ne ko gobe ke ga matsala ke ga wani abu ne muke barazana ke ji wata damuwa ja ya buta ki ko ba lokacin da aka nafila na ba yi arwalla ya nafila an gane ko eh haka yake ko 'Eh haka ne haka yake shi wannan abin da kuka je na faɗa muku haka yake duniya ni dai rayuwa ta ban taɓa ganin mutumin da sallah bai jin wahala ta ba irin mala abin jiga sallah dai ita kam ban sanan mu wani abu ba shi. duk kun ka fara da kai da shi yanzu kana zaunewa eh shi ko sai dai a ga yana biyu ɗaya sallame a ga ya miki duk da tsohon shi ha eh na biyu wanda na gani na haɗa muku wani dattijo ne tsohon ma'aikacin prison baturen gidan yari tsohon baturen gidan yari ne na taɓa muku bayanin shi shi ma in ya shigo ran juma'a sun ƙarfe tara in ya zo ran masallaci tun ƙarfe tara in ya kama surmu ya natala yana iya raka'a talatin bibiyu ya sallame na taɓa gwada da bishi ina sai ni zaune ban iyawa ai wani aiki kana ganin wani nayi ne ba ka iya shi jama'a wallahi sai dai ka yi hankuri shi yasa cikin falalar Allah sai an ka kakkasa ayyuka e, wata tana iya fara karatun Qur'ani tun awa daya ta yi awa biyar babu inda ta ji kasala wani ko in kace ya karatun Qur'ani ka bi da lalura an gane jama'a wala yuhafi sai ce abin nan inna khayra a'malikum as-salah mai alherin ayyukanku ita ce mi sallah ko ba haka ba sallah ko yawwa sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'minun ba wanda ke kiyayewa akan alwala sai mummuni duk inda kaga mutun na yawan zama da alwala to wannan in kana baɗan mumuni a unguwarku ja hannu ne kike wanda ke mumuna kike eh muna da irin sunan to in mu da su mu samar da su wanda za ta ɗaukar makanta an shaidan mata kullum cikin arwalla take wanda ya zauna cikin arwalla kenan kullum cikin sallah yake sannan jama'a kariya ita za ka same ta irin shaidannun aljannun da kuma ga suna bige mutum cikin jama'a su tona mai asiri wallahi in kana yawan zama da arwalla ka haikarin su saboda da ya tinkaro ka duk akwai tawagan mala'ikun da a tare da kai waɗanda in ya tinkaro ka wala ko kusa gare ka bai iya don yana ganin gungun mala'ikun da ya san yanzu za su gama da shi musamman wanda aka jarabta da matsalar iskoci ya yawaita zama da alwala ko cikin gida yana jin alwala ta takar shi kuma yiwa wata yana jin takar shi kuma yiwa wata an gane ko sai dai wanda aka jarabta da yawan wasa wasi, shi ma wannan ai sharrin shaidan ne in Allah da in kana yawan kulawa da zikiri shi kuma wannan matsala za ta zama tarihi wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'minun ba kowa ke kiyayewa akan mi akan alwala ba sai wa sai wanda yake wato mummuni ne wannan hadisi hadisi ne ingantacce ladabi na goma sha ɗai addu'a ba'da alwudu'i yin addu'a bayan an kammala alwala bayan an gama alwala akwai addu'a da ake soki. ki rawa muslimun an umar bin khattab imam muslim ya rawaito hadisi daga umar dan khattabi annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ma minkum min ahadin yace ba wani ɗaya daga cikin ku ya tawaddu da zai yi alwala fa yuhsinu alwudu'a kuma ya tsaya ya kyautata alwala summa yaqulu sannan bayan ya kyauta alwala sai ya ce hina yafrugu min wudu'ihi da ya gama alwala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutum ba zai faɗi wannan zikirin ba illa futiha lahu abwabul jannati sai an buɗe mai koyon aljanna as-samaniyatu guda takwas da min ayyiha sha'a ya shiga duk wanda yake so an gane ladabi na goma sha nawa sha ɗaya shine salatu raka'ataini ba'da alwudu'i na sha biyu ko wace na sha biyu ne sai aka ce na sha ɗai to na sha biyu ne na sha biyu ladabin alwala na sha biyu sallatar raka'a biyu ba'dal wudu'i bayan kai alwala duk sanda kai alwala ko bayan sallar asar na in dai kai alwala sai kai nafila raka'a biyu saboda ni nafilar a biyu ta dama daga cikin zawatul asbabi nafilar da ake kira zawatul asbabi babu sada ba ayinta yanzu misali ke ce masallaci an gama sallar subahin kina cikin zikirinki sai a rola ki takkare sai ki tashi ki yi arwalla ki dawo in ki dawo dalili biyu ya faru alwala ya faru shigowa masallaci ya faru sai ki nafila da wani ya ce ah ba a nafila bayan sallar subahin ki ce na sali abin da ya sami dalili ya sami me dalili shigowa masallaci to ke da ba masallaci bai ɗakin ki me ki sai ki ce arwalata ta kare ni yo wata wannan na da ni na yi ta ne sanadiyyar na yi alwala kenan ta zama mi zawatul asuba an gane ko to shine yake cewa abin nan ya bilalu haka ne ko na tsallake na tsallako قال لبلال عند يوه ففي الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لبلال النبي ياتي لبلال عند صلاه الفجر lokacin da aka kammala sallar subahi bayan an gama sallar subahi sai annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da iyalan gidansa yace ya bilalu yace ya kai bilalu haddithni bi arja amalin amiltuhu fil islam ba ni labarin wani aiki da ka yi a cikin musulunci wanda ya yi ƙaunatuwa a gurinka Allah ya baka aljanna ba ni labarin aikin da kake saran da shi za ka shiga aljanna saboda ni fa inni sami'tu jaffana alaika saboda ni na ji ƙarar takalin manka baina na dayya. bai na dayya, baya gare ni a bai na yadayya daman bai na yadayya gaba gare ni baya gare ni sai da na ji bayan na wuce sai na ji karar takalmin ka bayana fil jannati a cikin aljanna to ba ni labarin aikin da ka kai wanda kana tsaron shi sanadiyyar ka samu wannan alheri kala yace to akwai shi nan da ka ganan ma amiltu amalan ni kam ban aikata wani aiki ba arja'in indi. wanda ya kaunatuwa a gori na wanda naka tare in shiga aljanna da shi face anni lam atada har dahura ban taɓa yin alwala ba fi sa'atin cikin wata sa'a lailin fi sa'ati lailin a cikin wata sa'a ta dare auna naharin ko sa'a ta rana illa sallaitu bi zalika duhuri face sai nayi sallah da wannan alwalat ma kutiba an usalliya gwargwadon abin da Allah ya rubuta min in sallata ya ce fi sa'ati lailin aw naharin kenan sa'ati lailin aw naharin babu lokacin da kenan ba a nafila Bilal ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a lokacin bai ce masa don mi kai bayan la'asar ba da bai ce ba da bayan la'asar bai ce ba da bayan sallar subahin ba an gane ko to wannan wato shine wato ƙarshen wannan wato ladubba guda goma sha biyu daga cikin wato ladubba na alwala Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gane kuma Allah shi mana jagora